yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. za mu yi magana ne akan cibiyoyin da ake kai kangarurun yara. Haka yake Madina. kin san akwai cibiyoyi daban-daban na gwamnati inda ake kai kangararrun yara wani lokacin yaran da suka gagari iyaye wani lokaci kuma yara da suka bata ko kuma yaran da 'yan sanda suka kama da laifi. wakiliyar sashen hausa a jos ta ziyarci wata cibiya a garin jos wadda ke taimakawa wajen lura da irin waɗannan yaran ta sami tattaunawa da yaran kansu da kuma masu kula da su muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga kafofinmu na sadarwa kuma yau za mu ziyarci filinmu na tatsuniya sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter da Instagram inda muka ce, menene ra'ayinku akan cibiyoyin da aka yi kai kangararrun yara? Sannan a wannan zamanin da ake ciki, a waɗanne ɓangarori ne ya kamata iyaye su daɗa sa ido akan 'ya'yansu? Ga kuma yadda kuka amsa mana. To masu saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Abdulkarim Suleiman Babangida daga Kuje Abuja, Najeriya. Inda ya ce, Assalam sashen Hausa na muryar Amurka. Gurin kai kangararrun yara guri ne na koya musu tarbiyya da ladabi domin su zama 'ya'ya na gari waɗanda gobe za a yi alfahari da su. amsan mu ta biyu ta fito daga wurin babandi mamman bande da magaram ya ce salam yau da gobe yau kun kawo tambaya mai sarƙaƙiya. Akwai waɗanda ƙangarar su ta yi tsanani, zan ce kai su irin waɗannan cibiyoyi na horo ya yi daidai. To sai kuma amsar Usman Manaka mai ruwa funtuwa, inda ya ce, Hakika da farko sakaci na iyaye kan sanya lalacewar tarbiyyar su. musamman wajen rashin kula da iliminsu da abincinsu da rashin sanya idanu akan hulɗar da suke yi da abokai. Wanda bana ganin irin wannan cibiyar kangararru za ta yi tasiri ga yara fiye da kulawa ta iyaye da haƙƙin tarbiyya da ta rataya a kansu da fatan Allah ya shirya mana yaran mu. Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin nasiba Nasir inda ta ce ni a ra'ayina irin waɗannan cibiyoyin ba su da amfani domin idan an kai su maimakon su gyaru sai ma su koyo wasu ɗabi'un na daban marasa kyau iyaye ya kamata su sanya ido akan duk wani motsi na yaran su waɗanda suke ma'amala da su a kuma ba su ilimi na rayuwa da zamantakewa na gari. To sai kuma amsar fatan ado salati goma ga annabar jau inda ta ce yau da gobe gaskiyar magana mu dai kada Allah ya jarabce mu da haihuwar ɗakan gararre ba za mu iya kai shi gidan horo ba sai dai mu dukufa da addu'ar Allah ya shirya mana shi domin haka mijin mu ado salati goma ga annabi rijau ya koyar da mu saboda ya sha gaya mana cewa addu'a makamin mu'mini in ji manzon tsira sannan kuma a wannan zamani namu babu ta bangare da ya kamata iyaye su daɗa sa ido ga 'ya'yansu face ta bangaren wato abokai. Domin ma'aiki mai tsira da aminci ya ce, aboki na iya kai aboki aljanna, haka kuma aboki na iya kai aboki wuta. A ƙarshe muna roƙon Allah ya shirya mana zuri'ar mu baki ɗaya. Idan muka je ga Shehu Adamu Jaushi kuma ya ce, Ni ban ga amfanin cibiyoyin gangarorin yaran nan ba, abin bukata kawai shine iyaye su ba wa yaransu tarbiyya yadda ya kamata domin duk wanda ya baiwa yaronsa tarbiyya to ba zai taba yadda wani ya karkatar da shi zuwa ga hanya mara kyau ba. To sai kuma amsar Abubakar Abacha Mashina inda ya ce, Salam filin yau da gobe. Matakin farko dai shine iyaye su jajirce wajen baiwa yaransu tarbiyya tare da sanya ido sosai akan abokan da yaransu suke mu'amala da su. Daga kin gaskiya dai sai bata. Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Ibrahim Isuf a Gadas. ya ce hakika da farko sakaci na iyaye kan sanya lallacewar tarbiyyar yaransu babu kulawa da iliminsu da abincinsu da fatan allah shirya mana da yaranmu duk duniya mun gode sai kuma amsar mustapha sale garkin daura inda ya ce ya kamata kai uba ka san suwaye abokan yaranka kuma idan ɗanka ko ɗiyarka sun fita titi idan ba aiki ba ka san ina za su je. Amsar mu ta gaba amsar haɗin gwiwa ce daga Abubakar Usman Dindima daga jihar Bauchi tare da Isa Jikan mai saje inda suka ce a gaskiya ya kamata iyaye su sa ido sosai akan yaransu don su gano da wa suke abokantaka da mu'amalar su. To shi kuma Ibrahim Sani tashar bawa cewa ya yi. Ni dai a ganina ya kamata iyaye su rika sa ido ga yaransu. Idan muka je ga Sani Muhammad daga Karmu Abuja ya ce, gaskiya ya kamata iyaye su ƙara mai da himma wajen kula da 'ya'yansu domin ƙara gyara halin su, kuma su rinka nuna musu hanyoyi na gari. Allah ya taimake su, bisalam. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga ma'auya Musa Musawa tare da Hussaini Mika Rijau inda suka ce ya kamata iyaye su san yaransu suwaye abokan zaman su kafin su ɗauki wannan matakin yin hakan shine samun sauƙin su ga yaransu. su. Shi kuwa Sadi MD ɗin Hausa ya ce, hakika duk mahaifi da mahaifiyar da kaga sun kai 'ya'yansu gidan garuru, Babu shakka lamarin tarbiyyantar da su ne yake neman ya fi ƙarfinsu. su. To sai kuma wata amsar haɗin gwiwar daga wurin Nura Abubakar gidan Abba da Shitu Aliyu gidan Abba da Muhammad Sani Darazo da Musa Usman Balarafa inda saka ce Assalam yau da gobe ikon Allah to mu dai a namu ra'ayin hakika iyaye ne ya kamata su yi wa su horo amma idan ta kama dole to za su iya kai su wajen malamin da zai musu hukunci domin samun tarbiyya ta gari ko da ko sun girma idan makaranta ce za su gyaru cikin himman Allah. Shi kuwa Alhaji Kabiru Highlanders ya ce, Yau da gobe muna muku fatan alheri da fatan Allah ya shiryar mana da yaranmu baki daya. Amsa mu ta gaba ta fito daga wurin Hamisu Henry Portiscom ya ce, Assalamu yau da gobe, wai abin da ka ga ya koro bera daga rami ya fada wuta to abin da yake cikin ramin ya fi wutar zafi abin da yasa na fara da wannan kalmar ganin yadda soyayyar mahaifiya amma ka ga ta ɗauke ɗanta ta kai gidan horo to fa abin ya yi zafi matuƙa to yau da gobe shawara ta ga masu irin wannan ya kamata su zamanantar da yadda suke bada horo To shi kuma Musa Gonsisi ya ce gaskiya wannan ba adalci ba ne yaro ai bai san komai ba. Muktar 2554 ya ce suna taimakawa wajen daidaita kangararrun yara. Propaganda ce irin na 'yan jarida kawai ya sa ake cewa ana lallata yaran a makarantar. Jama'a yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Jos wato Zainab Babaji da hirarta da wani mutum da ya kai wa yaran nan ziyara da kuma mai kula da su a cikin wannan cibiyar. Duk za su gabatar mana da kansu. Uh, sunana abubakar bala imam gana uh, ni ne darakta na ilimi gbs jihar plato uh, na kungiyar jama'atul izalatul bidiya wai kamatu sunna. me kawo ka wurin? na zo ne saboda muna yawon sallah kuma mu je nan mu je nan to sai muka ga babban ziyara na farko wanda ya kamata mu yi mu yi ziyara ga waɗannan 'ya'yanmu domin mu nuna musu cewa muna ƙaunansu muna tare da su kuma mu ƙara yi musu addu'a cewa allah ya fitar da su cikin wannan gida kuma a nuna ma duniya cewa wato yara wani in ka ji wannan abin da ya kawo su kaga in yaranka za su fita za ka dinga musu nasiya ka ce in kun fita in kun ga ana faɗa kar ku tsaya a wajen kuma kar ku je wajen da babu kyau kar ku je wajen da ake hargowa kar ku je wajen da ake taruwa da ba ku da wani dalili ko an yi invitin naku ku je wurin to wannan dalilan da ya sa kenan muka ce bari mu zo mu ci abinci da su mu nuna musu kauna so mutum yana cikin damuwa kai taimake shi to yana yana dadewa ba zai manta da kai ba ka saurari bayanai musamman game da uh, waɗansu me za ka ce akan bayanai game da su waɗannan yaran abin da ya sa ka kawo su nan wurin eh abin da zan ce kawai yadda gwamnati take kulawa da su lalle tana kokari kwarai da gaske na gan su ga tsafta gashi suna nan fai suna wanka kuma gashi suna an ce suna koyan sana'a shoemaker akwai tailor akwai kuma abubuwa dai da carpentry kenan akwai suna kokari in mutum ya fita wurin sai zama ya samu sana'a abinda zan kara jaddada ma gwamnati wato ta kara jajircewa lallai idan an kawo yara wannan wuri to kamar yadda take kokari to ta dinga su a dinga su ana duba su ana waiwatan su ana duba su wannan zai kara kyau mm. duk da yake kai bayanin cewa wato kaga yadda ake kula da su amma daga dukkan alamu bisa ga yanayin wurin da su karan kansu yaran ya kamata akwai ko da ba gwamnati ba a ce ɗaiɗaikun jama'a masu hannu da shuni su taimaka musu eh, ai daman ni babban muhimmi ma abin da ya ka gani nake ziyartar irin waɗannan wurare da ire-iren waɗansu wuraren maraya addini ya faɗa a yi sannan kuma ina son kamar yadda na gaba da ni suka yi sukan zo wannan wurare sukan taimaka to nima shine nake koyi da na gaba da ni nima nake yi domin na ƙasa da ni nima su yi koyi da ni ko kuma abokanai na su yi koyi da ni ko kuma wasu su yi koyi da ni fiye da ni na yi ne daman ko da zan kawo wani abu da aka ci wani abu akwai wanda zai zo daman duniyan nan ba ɗaya muke ba yanzu wani zai iya zuwa ya kawo musu abubuwan da ya fi nawa to ni ma kaga in wani ya kawo wani ya kawo sai kaga yayi karfi ko daki ne idan gofa ɗaya ne ya rike zai fadi amma in wannan ya rike wannan ya rike aka tokare sai kaga dakin yayi karfi to yanzu a ce a ce na kawo ko na kawo naira wan naira wan kobo na kawo wani ya kawo ten kobo wani ya kawo five kobo wani ya kawo kaza wato naira goma naira kaza aka hada kaga zai taru zai yawa to saboda haka wannan shine abin da nake kira kawai duk wanda yake da wani abu kar ya kashe wannan abu ya yi kokari ya taimaki wani ya kawo irin wuraren nan irin wuraren marayu irin wannan wurare wurin prison duka a taimaka a dinga yi a kuma addu'a sai ka kasa ta zauna lafiya sai ka ga an rage wato kankararru a cikin kasa sunana thomas davo pam ni senior ward ne a nan a young people's home su waɗanne irin yara ne ake wa nan wurin ku akwai wanda ake kawo daga court akwai beyond parental wanda yaran da iyayensu sun gagare iyayensu su aka kawo su a nan don mu yi musu counseling kuma sakani allah da allah duka baya canja yaro amma iyayen sun gan sun gagara shine iyayen suka ce to su ma bari su ba ma gwamnati ya gwada kuma gwamnati din wallahi tana kokari ta yi kokari sosai game da abinci da welfare damuwanmu shine ya kamata a dinga taci mana ko an an kawo kwayan police guda biyu da, da maganan a kara mana workforce namu domin mun kasa nan gurin ba 'yan sanda da suke tsaro ba 'yan sanda mu ne muke mu workers din muke managing kuma matsalolin kuma shine maganan mota da za a taimake mu da mota yaran da mun doke su sai mu kai su kotu mun kai su maybe mu kai su asibiti to damuwan da muke samuwa kuma. To ya batun ma'aikata fa ku nawa kuke aiki a nan wurin? Yanzu mu bakwai ne amma staff senior staff zin guda biyu ne the principal the vice principal so mu mu mu biyar ne da muke abin nan. Mun ke rotating muna da security muna da wardens so muna managing sometimes sai mu tashi mu eh, je magana security ba wai za bar ma mutum ya ba to amma yanzu yara nawa ne a nan wurin yanzu mu muna da sha tara yan presently don kwanakin baya mun da rage mun rage wajen goma da wani abu a judin lockdown din ma allah ya taimaka si chief george ya dan taimake mu ya rage mana wayansu yara dai an sake su kenan eh ya vetting ya eh. duba cases nasu to with this uh, lockdown din shine ya kara rage su mm. Eh. To duk inda aka kawo irin waɗannan yara da laifuka daban-daban za a samu wato haɗa kansu ko kuma manajin nasu yakan zama da wahala waɗanne matsaloli ah, kuke samu? Dalilin da na wannan ah, damuwa din da nake su ba su ba ma sa su daban-daban wanda ya yi homicide muna wanda ya kisa eh, wanda ya kisa duk muna hada su a waje da so da musa su tun su sani cewa ga kuskuren da suka yi and sometimes za su interacting da abokanai muna ba su irin games to keep them fit we have uh, strong muna sa musu these uh, programs masu kyau ba masu irin program wanda za a ce ko american film ko ko irin nigerian films kasan akwai nigerian films wanda ana screening nasu so kuma damuwa mu shine inda gwamnati za ta ji kukanmu ta kara mana ma'aikata don cook din ita kadai ne mhm, mai dafa musu abinci ita kadai ne mhm. da mu kuma wafo mhm. and muka muna managing four din ɗayan zai je ya dan huta sai uku su continue so shine matsalolin da muke da shi da maganar mota da maganin ko a samu mana any of these eh, doctors mhm. ko nurse wanda za su abin nan yanzu ba da likita ko nurse a nan ba mu da shi sai dai mukan doke su mu kai su children's clinic mhm. a wajen da mun duba cewa da treatment nasu is very uh, is not costly mhm. shine mukan rushin mu je sai su yi musu su tesis mun zo da tesis din su proscribe mana drugs din ko su mu siya sai mu kawo Jama'a har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu ji daga wajen su yaran kansu. Sunana Precious Barnabas. Precious daga ina? Daga from Lagos State. To me sa aka kawo ki nan? Lost and found. Kin bata ne? Yes ma. Kin bata daga ina kika zo? daga from lagos ne an ka kawo ni aka kawo ni don zuwa mana from jos nan shine ni da friend na ne muka gudu ni da tare da ita shine aka kai mu police ne aka kai mu correctional center daga from correctional center so don come bring us come jos for here so in contact say i go dey for jos so don come bring us come here hmm, baki san gidan ku bane a lagos daga gidan ku yake na san amma daga from lagos hmm, a baikuta so babana tana zama baikuta sai na tana zama don na ta su dama ita agege ne tana zaunawa to yanzu sun rabu da na tun da sun na ta tana na da rai so su na ta bi ta zo ta mutu rana din shine shine an gaya mu cewa mama na ta su don ta ma dai for small a nonuwa mai mota baban ki fa baba na tana nan ne ya doke ne ya ba ma anku na wayin zoma da shi so my uncle dey want to try rape me so she cannot try so I can't run wato ya so ya yi lalata da ke yes ma so dama ma uncle dey sit down for abuja ok mun gudu na gudu na bar gida din hmm. shi yasa ta yana so ya rape na ne shi yasa na bi na gudu to baban ki bai neme ki ba na baba na bata sai ni bai sai ni ba yanzu ba san inda kike ba na ba sai ni ba hmm. su yan sanda ba su gaya miki cewa sun nemi inda iya baban keke ba ina da number unku na ne yanzu an kira shi an ce waye ba shi ba ne ba shi ba don bai waye ni ba yanzu numban shi ne na numban shi a geta ina da shi a kai amma baba na ba ma ni da shi a kai suna na hamza sani to hamza mai kai aka kawo ka nan wuri yana suspect ina ne wai na kisa ni ba ni na kisa ba na karɓo ya ne annin abokina wai ana suspect din wayan wanda aka kashe ni to amma yaya abin ya faru ni kawai na zo tsari ne a main market bayan terminus ne shi ya bani wayan sai ya nuna ni ya ce min wai ni ne ni ne ya siyar min da waya ni kuma ban san komai ba to daga nan sojoji ne suka kama ni daga wajen sai suka kai ni stf na yi wata hudu hannunsu sai suka kai ni state cid na yi wata takwas kafin na aka kai ni kotu to daga kotu shine suka kawo ni nan yanzu na yi wajen shekara uku da wajen wata biyar ana to amma anan me kuke anan anan muna koyon sana'a muna koyon abubuwa da yawa kamar aikin hannu ana koya mana karatu kuma da gaskiya farko lokacin da aka kama ni na yin wasu abubuwa wanda ba daidai ba kamar shaye-shaye na yi amma da na zo nan na gane ba kyau allah yadda na fita na daina To amma shekarun ka nawa? Shekaru na shekara na goma sha takwas. An kama ina da shekara goma sha shida. na ni sun Mai suna na Ma'aza Hassan. Ma'aza san Eh. To Ma'aza kai ne kai aka kawo kana? Ni an kashe mu ne guda biyu. Abokanan yana to an zo an je sai aka ce yan banga ne suka yi kisan eh, aka bi yan banga da safe da safe an zo an gawo wakin da aka zo sai a gawo wakin yaran e aka samu wani dan banga aka bi su da gudu e aka samu guda ɗaya aka dake shi a cikinsu to sojoji sun zo gidanmu neman shi e suka tafi e suka ce to in suka kama shi zai sha wahala to bayan an yi gwadon kwana takwas da yin abun ni ina bacci tsakar dare in zo sun yan banga kuma sun zo wai su wai ba za su yadda ba an daki ogansu sun kama iyayen yara ni kuma da ike ni kanin shi ina nan ni kuma ya a kama ni a kaini police station na kwana goma sha takwas sai a kaini state cid sai aka ji da aka kaini state cid a kaini kotu aka yi sai lauya sai ya yi magana he aka ba da beli na he iyayena suka biya to shine sai mun dawo kotu ranar biyar ga watan biyu sai an banga suka zo christian da muslim sun kai wajen ɗari uku a kan su a ba su kashe mu suna zagin ma'aikatan kotu shine sai aka ce to shi kenan yanzu za a ɗaukaka ƙarar zuwa high court sai aka yin babba high court high court aka mai da mu cid aka kai mu high court 5 da aka kai mu high court 5 shine sai aka kai mu aka yi shara aka kawo mu nan akan da a bare belin mu har yanzu kuma Allah bai sa an bare belin ba amma kai shekara nawa ni gaskiya ban dade ba wata biyar ne a ina da shekaru goma sha biyar ne amma a shekaru na ma sun yi kaɗan aka yi kotun da aka yi amma an kai mu kotun amma har yanzu muna jiran shari'a shi kuma wanda suka cutar da ni ban yafe musu ba yan bangan ayyansu. yanzu amma me ake koya muku nan. gaskiya ana koya mana ɗinki akwai oga da yake zuwa ya koya mana karatu karfe zuwa sha biyu yana zuwa ya koya mana karatu sai mu zauna a can ya habu ya rinka koya mana dinki. to ka ce ba za ka yafe ba kenan idan aka fita daga nan za ka ji karama ni ba da dama ba amma ni kai a raina baran yafe musu ba amma ai ya kamata ka yafe tun da dai Allah ma ya ce ya rika yafewa ba abun ni sun rike ni mama na na jana tana aiba ni na laifi ba wani a ciki yana cewa he sun kashe ni sun buga mata gora ni abun da ya rike min a rai kenan baran iya yafe musu ba kuma sun zalunce ni akan laifin da ban yi ba tun da sojoji ma sun zo sun bar ni sai su ne sai dole wanda ya laifi zai dawo to bai dawo ba yanzu ni kuma ga nan ina shan wahala sunana ibrahim adamu ibrahim adamu to ibrahim me kai aka kawo ka wurin ana tukuma na da laifin rep ne laifin rep wato fyaɗe kenan yes mm. to shekarunka nawa shekara na goma sha biyu sha biyu yes amma ka aikata faɗin ban aikata ba an a lokacin da aka gaya ni ne na yi aka kai ni asibiti aka je aka guda aka she ba ni ba ne daga baya sai aka sake aka kama ni aka kai ni police station sai aka sake ni da aka sake aka mai da ni asibiti aka she ba ni ba ne shine daga baya sai daga police station aka dauke ni aka kai ni sai cid ni ban san komai ba kan abubuwa yanzu me aka ce maka nan kai mun kotu ana neman iyayena su zo da shi complainer complainer shi kuma ya ki zuwa tun da aka kai ni sai cid bai je ba sau daya ya taba zuwa daga wurin bai sake ya je ba ni kuma babu da na sani akan kes ne ba mu manta da filin tatsuniyar mu ba kafin mu karkar shirin namu ga tatsuniyar da wakiliyar sashen hausa a kaduna binta ibrahim ta jiyo mana daga wajen hawa'u gatanan gatanan ku tatsuniyar mu dai zai fara akan kyawa kyawa dai wata yarinya ce kyakkyawa ga hanci ga gashi sai iyayenta suka yanke shawara tunda ana samun matsala in ta fita ke suka hana ta fita ƙawayenta kuma suna so su fita da ita rana ɗaya ƙawayenta suka shirya suka zo mama muna so kyawa ta raka mu anguwa gaskiya kyawa tana da aiki da yawa in ji mamar mama ki kawo mu taya ta ta kawo gyaran shinkafa da yawa ta ce gashi tsince suka yi sauri suka taya ta suka tsinci kyawa ta ɗauko mayafinta suka wuce sai suka je gidan wata ƙawarsu da suka je gidan wata ƙawarsu sai suka ce wa za a fara dubawa ƙwarƙwata a fara dubawa kyawa in ji su. a fara dubawa kyawa dama sun je wani gidan boka ya ba su laya ya ce a saka a kanta suka fara duban kwarkwata sai ɗaya ta miƙo laya sai aka sa akan kyawa ana sawa a kan kyawa sai ta zama damu tana zama damu sai suka tashi suka wuce suka je gida mama kyawa bata dawo ba mun ce ta dawo saboda mu za mu daɗe a'a bata dawo ba shikenan babanta da kaninta kuma sun fito anguwa sai kanin ya ga damu baba ga can damu a kama mu kana so ne in ji baban eh ina so baba to mu je muna dawa in dai bai gudu ba na ma alkawari zan kama maka shikenan suka tafi suka je suna dawowa sai ya kuma ganin daman a wurin baba to gashi nan ka kama mun baban ya kama sai suka wuce gida baban ya ce bar na yanka maka ya ce to aka ɗau za a yanka sai ta ce kar ka yankan kar ka yankan baba ni ka ce kyawa malamai laya farin jini aibu kai daman nan kamar na magana sai yaron ya ce baba na magana kuma da ya ce gashi ka gwada ka yanka ya sa wuka ta zai yanka ta ce kar ka yankan kar ka yankan kani ni ya yarka ce kyawa malamai laya farin jini aibu to wannan abun fa ya fi karfin mu baban ke faɗa bari a kira wani malami na makotanmu ya yanka mana da wannan ko ya san wani addu'ar da zai yi ya yanka daman nan ba tare da magana ba aka kira malami zai yanka ta ce kar ka yankan kar ka yankan malam ni yarka ce kyawa malamai laya farin jini aibu malam ya ce wannan wani abu ne kullalle da bokaye suka hada da miyagun aljanu insha Allah yanzu a yi addu'a a tara mutane a zauna a gaban kowa a yi addu'a ma daman nan mu ga abin da Allah zai yi aka tara mutane a dandali aka zo aka shimfiɗa tabarma kowa ya zama malami ya zauna a tsakiya aka fara addu'a ai kuwa sai ga ta ta dawo kyawanta gashi an cire laya ga ɓera ga ɓera duk wanda ya saurata laki a kansa To jama'a a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta tayan gabatar da shirin wato Madina Ɗahiru mai shanu da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.